kuɗi masu gidan rana aka ce ko ba naka bane ba idan ka gansu sai ka ji sanyi a ranka suka matasan zamani sai su ce wai idan ana soyayya tsakanin saurayi da budurwa ba a ungo ana samun